maudu'in da muke tattaunawa yanzu a wannan kwata din shine muhimmanci ko kuma wajabcin haɗin kan al'ummar musulmi to ba mu tsaya ana ta wa'azi ba 'yan ɗariƙa mun haɗu muna cewa musulmi ku haɗa kai ƙila 'yan izala suna can suna ce musulmi ku haɗa kai a ya kamata a ga yau ga ɗan ɗariƙa shehin ɗariƙa ga shehin izala sun zauna a wuri ɗaya sun yi wa'azi sun yi mu'amala tare wannan zai rage ba fa ana nufin dan izala ya bar izala bane ba ana nufin dan dariqa ya bar dariqa bane akalla akwai sama da 70% da ya haɗa mu ƙila mun rabu ne a wurare kaɗan to me zai hana mu zo a inda muka haɗu ɗin to wannan shine nufin da muke idan ka fahimci wani abu saɓanin abin da na fahimta to ba wannan ya nuna mu zama abokan gaba bane ba ya nuna mu zama abokan faɗa bane abokan rigima a'a ka girmama fahimta ta in girmama taka matukar babu son zuciya a ciki a ina tunawa wata rana na ji da kunne na Maulana Shauta Rubuce yana faɗin wata magana yace wata rana akwai safani akan mas'alar sadakar uku idan sadakar uku sadakar sati sadaka arba'in ɗin nan da ake yi wasu in yi musu mutuwa sukan yi bikin wannan su sadaka wasu kuma ba sa yi sai Shauta radiyallahu anhu yace akwai almajiran Shehu radiyallahu anhu Shehu Ibrahim mafi yawan almajiran shi na Najeriya su Shoman Tijjani da sauransu ko in ce halifofin shehu su suna ganin rashin dacewar haka rashin halaccin hakan a daidai lokacin da kuma takwarorinsu almajiran shehu Ibrahim halifofin shi na gane su kuma suna ganin halaccin hakan sun yi ta tattauna wata rana sai aka yi arashi sun haɗu gaba ɗaya ga shehu Ibrahim sai suka ce to ya kamata a kawo wannan matsalar gaban shehu yayi halli da aka faɗa masa sai ce musu ai duk hukunci in ya wuce qala Allah qala Rasulullah ya zo da sauki qala Allah qala Rasulullah shine babu zabi dole kai sai ce amma idan magana ta koma malam wani da ya ce sai malam wani ya saba masa sai ce to ai wannan mai sauki ne yadda ake yi sai ka duba maganganun malaman nan biyu da suka ci karo ka ga wanne ya fi gamsar da kai da hujjar shi sai ka bi shi ku yi tare amma shi wancan din karka soke nashi dan shi ma na da hujjar da ya dogara to ashe akalla idan muka koyi wannan daga shehu radiyallahu anhu abinda muka saba in dai ba nasi bane sarihi ga iyu dilalatu wa thubut kitaban wa sunnatan ya zo da sauki fahimtar malam wane ne fahimtar malam wane sun saba to shikenan wannan an fara shi tun zamanin sahabban manzon Allah kuma ya nuna yadda abin yake muna tunawa dai dukkanmu muna yawan buga misali da hadisin man kana minkum sami wa mutiyan fala yusalli al asra illa fi bani quraiza da abin da ya faru suka saba suka ce mu za mu yi sallah kafin mu je saboda lokaci zai fita kawai mun fahimci abin da annabi yake nufi mu gaggawa tunda mun yi iya kokarin gaggawa mu ba mu je ba za mu yi sallah hanya kan lokaci ya fita wasu kasa sai sun je ko dare zai ba su yi la'asar ba sai da suka je suka yi amfani da sarihin nasi ko lafazin wancan suka yi amfani da fiqhun nasu da suka dawo suka faɗa wa manzo Allah duka ce sun yi daidai ashe annabi ya koya mana ya ake mu'amala da sabani to wannan shine manufa a takaice na wannan muhadara bayan an faɗa an ja hankali to kuma a ga an zauna tare an yi muhadara tare an yi wa'azi tare don a rage faɗin saɓanin da ke tsakanin al'ummar musulmi al'ummar musulmi haɗuwa take bukata akwai challenges ɗin da yake gabanmu da ya kamata mu haɗa hannu gaba ɗaya mu fuskance shi kar mu ƙarar da karfin mu a cikin gida wajen bambance-bambancen ra'ayoyi akan masail ƙila fiqhiyya kila ma wasu ara ne wanda kowanne ba zai rasa dalilin shi ne dogara a kai ba muna fata Allah tabaraka wata'ala ya sanya an yi dan Allah an yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu yardan shi a cikin abin da aka yi Allah ya haɗa kawuna al'ummar musulmi ya ciyar da mu gaba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum